ولا تخزني يوم يبعثون kuma kada ka kunyata ni da azaba a ranar da za a tayar da mutane don a yi musu hisabi